Wannan dai shine karan farko da gwamna Babangida Aliyu ya yi magana da manema labarai a kan rikicinsa da mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ibetu tun bayan dawowarsa kasar. Ni ne dama na ce, a'a a zo mu zauna tare kusa da juna don kar mu zama nesa da juna. So da batun gyara ya zo suka ce mun gashi gashi har sai da na ce ko na ce a ah, kun ga yanda abubuwan nan suka taso yanzu za ka ga duniya na cewa ai don ya fita PDP ne za a zarge ka wani lokaci da gaskiya wani lokaci ba gaskiya amma shi ya san cewa ana gyare-gyare ai haka kuma nan za a gyara ni kaina dole wani lokaci zan ba da kamar mako biyu ba ni nan don a gyara don idan sababbi za su zo ba sai sun sa kansu cikin wannan wahaloli ba da sauransu. Duk da wannan bayani dai jam'iyyar adawa ta APC ta ce bata gamsu ba kuma an saba wa doka in ji shugaban jam'iyyar na jihar Niger injiniya Muhammad Imam. To akwai wasu doka ma da za ka gan cewa in mutum ya bi in ya bi ta sosai za ka gan cewa yana bi yadda hukumance yadda za a zauna lafiya amma ka waye gari kawai ba wani tsari ba komai ka dawo kawai kana dawa sai dubti goma shi ma kamar gwamna ne kuma ya yi muna wannan da zai wuce da zai tafiya sai ba speaker dangane da batun rikon kwaryar kujerar gwamna da ya baiwa shugaban majalisar dokokin jihar kuwa gwamna babangida aliyu ga abin da yake cewa turan da ni na shirya na tafiyan kawai sai na zo ofishina sai na ga takarda cewa zai yana neman daman zai tafiya ran sha 19 ga wata ni kuma ran nan zan tashi kuma baya gari sai na ɗauka saboda kamar yadda kace takon saƙa sai na ɗauka shi dai ya yi nashi ya bani takarda ya kama hanyarsa sai ni kuma na rubuta tun da na dubi yadda ka'idar mulki yake dama daga gwamna mataimakin gwamna sai spika na jiha kenan sai shi kakakin majalisa sai kuma chief joji ya rubuta min cewa sha tara zai yi tafiya na shafa a gari bai gari balle in tambaya ci a baka san zan yi tafiya ba ne ran sha takwas ga wata ina jin ya je mitin ah, abu na apc a abuja so sai na dauka daga na ya wuce abin shi bai kira ni ba bai ce mun komi ba sai takarda akan tebur na a yanzu dai al'ummar jihar Niger da ma Najeriya baki daya sun zuba idanu domin ganin yadda wannan badakala za ta kaya a yayin da a ɗaya gefen kuma tuni aka kwashi kayan ofishin mataimakin gwamnan ya zuwa sabon ofishin da ke da nisan mita 1,500 daga harabar gidan gwamnatin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.